السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة شهر watan sha ɗaya watan zulƙa'ada jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da 28 ga watan hudu miladiya 2026 muna yin cikin wannan littafi mai albarka na sunanar darimi ko musnadar darimi na al'imam al'afiz abu muhammad abdullah ابن al الرحمن الدارمي السمرقندي رحمه الله Ta'ala. wannan shi shine darasinmu na ɗari da sha hudu. a darasinmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen muna cikin kitabu tsahara mun tsaya ƙarshen babi na shida. babu man ƙala la ma'ul musta'adatu la yujami'ul musta'adata zawjuha babin da ke bayanin malaman da ke ganin mai isti'aza mijinta ba zai kusance ta ba domin tattauna wannan matsala da yawa daga cikin ana suna ganin haka amma abin da yake mafi inganci in dai ya halatta ta yi tsalla, to ya halatta mijinta ya kusance ta yau da ta'ala za mu tashi farkon babi na 87 al'imam al'afis abu muhammad rahimahullah ta'ala ya ce babu ma ja a fi asarin haizi babin da ke bayanin abin da ya zo dangane da mafi yawancin al'ada ma'ana mafi yawancin al'ada kwana nawa ne abinda babu yake nufi kwana kwana nawa ne mafi yawa daga cikin kwanakin da ya mace take al'ada kenan takan ɗauki kwana nawa a cikin mafi yawancin kwanakin wata mace ke jinin al'ada to babin zai bayanin mafi yawancin kwanakin al'ada da yamaci قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشيمون قال حدثنا يونس عن الحسن قال الحسن البصري يتي تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها saba'an ya ce mace ne al'ada za ta kame gabarin sallah a lokacin da take al'ada tsawon kwanaki bakwai ba'i za horar idan ta tsarkaka a cikin kwanaki bakwai ba za ka to wannan shi ne ma'ana abinda ya fi dacewa da shi wa illa idan kuma a wannan kwanaki bakwai ɗin jinin bai tsaya ba amsa kat ma baina hawa baina al'ashiri za ta kame gabarin sallah tsakanin wannan kwana bakwai zuwa su cika goma da wanda yake nunawa za ta yi abinda fuka hau suke cewa izhar za ta ƙara kwanaki na wakilan uku kamar da malikiya ke faɗa sai zama ta kwana bakwai jini bai tsaya ba sai ta ƙara kwana uku sai zama kwana nawa goma shi ta ce in jinin ya tsaya a kwana bakwai haka ne dama abinda aka fi kyautata tsammani in kuma bai tsaya ba ya zarce to za ta ci gaba da kamewa ga barin tsalla har zuwa kwana goma Kada za ta ƙara kwana nawa kenan Ba in tsahorat ba za ka idan ta tsarkaka kwana goma to wannan shi ne dama abinda ake tsammani al'adar ba za ta wuce wannan kwanaki goma ba wa illa in ko bayan kwana goma ma jinin ya zarce Salat ta yi wankanta na tsarki kawai ta gama al'ada wa sallat ta ci gaba da sallata wa iya mustahabat ta zamo mai gini na larura ita nemi magani ce wannan ƙasar me yake nuna ma yana nuna mana wato ƙwaƙoluwar kwanakin da mace suke zama tana al'ada kwana goma bayan kwana goma a ra'ayin asalu, kawai wanka za ta yi ci gaba da ibada ta zamo mai istihaba قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن الربيع عن الحسن قال الحيض عشر yake tsawon kwanakin al'ada kwana goma kama za da abin da ya karu a kwana goma to a nan ya zama mi. ya zama istihada fahiyar mustahaba ta zama mustahaba wa kala shi kuma afa ya ce al'aidu kamsata ashara ya ce a lokacin al'ada mafi tsayi Ya ne ya saba ma al'asadu wannan asar na alhassani ya yi daidai da asar ɗin da ya gabata duk da wannan ruwaya akwai magana kan sanadinta to amma dai ma'ana ruwayar da ta gabata ta wadatar shi yana ganin mafi tsawon kwanakin al'ada kwana goma shi kuma a tsa yana ganin kwana goma sha biyar قال أخبرنا محمد بن yusuf an sufiyan عن الجلب ابن أيوب عن أبي إياس معاوية ابن قرة عن أنس ابن مالك قال الحيض عشرة فما زاد فهي مستحابة daga Anas Tsammani ya lokacin al'ada mafi sai shine kwana goma abinda ya ƙara a kwana goma ta kasance ko ta zamo mai istihaba wannan ruwaya ita ma kamar ruwaya da ta gabata cewa mafi tsayin kwanakin al'ada kwana goma قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى asharata عشرة فما زاد فهي مستحبة سعيد بن جبير shi kuma yake cewa al'ada mafi tsayi kwana goma sha uku abin da ya ƙaru a sha uku ya zamo jinin istihar قال أخبرنا حجاج بن من آل قال حدثنا عماد بن سلمة عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال الحيض عشرة أيام ثم هي مستحب yace jinin al'ada kwana goma ne mafi yawa abin da ya karu ya zamo jinin istihaba قال أخبرنا أجاج قال حدثنا عمار بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الأيض إلى ثلاثة عشر يوما يجي الآداء yana farawa tun daga ranar farko har zuwa kwana sha uku shi ne mafi yawa ba ma siwa zalika abin da yake koma bayan kwana sha uku abin da ya ƙaru a nan bariya musta a a nan ta zama mai jinin cuta ke ƙalabar na ajiyajun ƙala da suna amadun an yi nusanin asani kala, idan ra'ati dama idan ta ga jini fa'in na a tumsiku sana, za ta kame gabarin sallah ta'uddu ayyama aibiha yawman aw mai. sai ta kididdige ta lissafa kwanakin al'adarta yini ɗaya ne ko yini biyu ثم هي بعد ذلك مستحاضة bayan wucewar mafi yawancin waɗannan kwanaki na al'ada a nan kuma ta zamo mai istihada kenan bayan wucewar mafi kwanaki kwana goma kenan a ra'ayin alasal to idan ya ƙaru ya zama mai jinin cuta kenan rana na sha ɗaya ya zama istihazar ce قال أخبرنا أبو النؤمان قال حدثنا عماد بن زيد عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال المستحابة تنتظر ta ce mai jinin istihaza za ta yi sauraro arba'an hamsan mustahaza a nan nufin mai al'ada za ta kame gabarin sallah ta yi sauraro kwada uku ne au arba'an ko hudu hamsan ko biyar sittan ko shida saba'an ko bakwai samaniyan ko takwas tis'an kotara ashirin kwana goma yana ganin bayan kwana goma kuma ya zamo mai jini na cutaki alaƙar na jafar ibn aunin an ibn jurejin an afa ƙala balagana أن المستحاضة تنتظر على أسرائها تنتظر على أسرائها اليوم yace labari ya zo mana cewa mai jinin wato larura za ta yi sauraro a kan adadin kwanakin da ta saba al'ada da ƙarin kwana ɗaya za ta yi istizarin kwana ɗaya a baya mun ga ƙarin kwana nawa uku قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا الربيع بن صديق بن شبيع عمن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما زاد على العشرة فهي مستحاضة yace Anas dan Malik na cewa abin da ya tsaru akan kwana goma ya zama ko mace ta zamo mai jinin istihaba قال أخبرنا الأكم ابن المبارك قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن مفضل ابن مهلهل عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أقصى الأيدي خمس عشرة عطاء يتي mafi ƙwaƙoluwar kwanakin al'ada mafi yawa kenan kwana goma sha idan muka kalli wannan babi za mu ga dama imamu darmi ya masa tarjama da cewa aksaru a aksarul aidi mafi yawancin kwanakin al'ada za mu ga anan babu abisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a babun ba abisi marfu'i zuwa ga annabi sai dai asar da aka samu wasu daga sahabban manzala wasu daga tabi'un wasu daga atba'ut tabi'i wasu ma daga al'a'imma cewa a nan kuma za mu ga muna da maganganu a dunkule guda uku in ka tattare gaba ɗaya asar ɗin na babu magana ta farko Ya ce mafi yawancin kwanakin al'ada kwana goma yana a masu wannan ra'ayi kwana goma ne mafi yawancin kwanakin al'ada yanan mace ƙwaƙoluwar kwanakin da za ta yi tana al'ada kwana goma ragowar kwanakinta tana cikin tsarki ke ina fata gani sai eh, zama kenan mafi yawancin kwanakin goma mafi yawancin kwanakin tsarki a nan sai zama nawa ashirin ke na fatan gani sai ra'ayi ta biyu da yake kwana sha uku kenan kwakwaluwar kwanakin da mace za ce tana al'ada kwana sha uku bayan kwana sha uku injini ya zarce a nan mai iske ce ina fatan gani sai zama kenan mafi yawancin kwanakin da za ta zauna tana sallah su ne kwanaki nawa sha bakwai sai ra'ayi na uku na asa da yake mafi yawancin kwanakin al'ada kwana goma sha biyar rabin wata sai zama kenan mafi yawan kwanakin da za ta zauna kenan ko mafi karancin kwanakin da za ta bata ba ce wanka ba a ba ce al'ada ba kwana nawa kenan kwana sha ina fata gani to waɗannan duk babu hadisai marfu'i zuwa ga annabi da zai zama nasi kan matsala shi san ya malamai suka yi ijtihadat ma'ana sana akwai alaƙa da wannan babu da kuma babun da wato zai biyo bayansa shine babun fi aqallil haizi babun da ke bayani shi kuma mafi karancin kwanaki na al'ada kwana nawa ne babun da ya gabata mafi yawancin kwanakin al'ada wannan babun kuma mafi karancin kwanakin al'ada ina fata an gane قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنس مالك نسيوى أدنى الأيض ثلاثة أيام mafi ƙarancin kwanakin al'ada kwana uku ma'ana kwana uku shine mafi kankantar kwanakin da mace za ta yi tana al'ada su'ila abdullahi darimi yau mala yake an tambayi imamu darimi ta akuzu bi haza za ka yi riko da wannan asar kai ma za ka tafi kan cewa mafi kankantar kwanakin al'ada kwana uku ƙala na'am idan kana adata Yake e eh, idan matar haka al'adar ta take mafi karancin kwanakin da take al'ada kwana uku ba za su kwana uku idan ba al'adar ta haka take ba idan ita ba za ta zama mai kwana uku ba ce tunda ya kayyade ya ce zai tafi kan asar ɗin amma fa idan matar haka al'adar ta take wasa altuhu aidan an hada yace sai na ƙara tambaye ta zai dangane da wannan kala sai ce aqallul aidi yawmun wa layla yace mafi karancin al'ada yini daya da dare ɗaya kwana daya kenan wa aktsaruhu khamsa asharata mafi yawa kuma kwana shan قال أكبرنا الأكم ابن المبارك قال أنبأنا محمد بن أبي زكريا قال أبو محمد هو أبو سعد الساغاني عن سفيان عن الربيع عن الحسن قال أدنى الحيض ثلاث ما كي مكي كان أنتر فانكن الآداء ونوت قال أخبرنا الحكم ابن المبارك على انبانا مخلد ابن يزيد عن قيل ابن عبيد الله عن أبا قال أدنى الأيض يوم شكما ذلك مرتي فرنسون فانكتن العادة يني ما نقوانا ديش قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم قبل عيبها يوما أو يومين فهو من العيب idan mace ta ga jini kamun lokacin al'adar ta gaba ɗaya yini ɗaya ko yini biyu shi ma wannan yana cikin abin da za a lissafa shi a matsayin al'ada wannan babin na aƙallul aibi shi kuma na za mu ga akwai maganganu kamar guda nawa kamar guda uku a dunkule shi ma magana ta farko tana nuna yini ne tsema yana iya zama mafi tsankantar lokacin al'ada ne magana ta biyu kwana guda cir idan kamar awa ashirin da hudu ce magana ta uku shine kwanaki uku waɗannan su ne mafi ƙarancin kwanaki na mai na al'ada wannan shi makaga akwai saɓani da ya sa saboda babu hadisi marfu'i a babu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ne ya dawo su ha suka ƙari juna sani sannan kowanne kuma akwai dalilin da ya dogara da shi wurin cewa kaza ne mafi karancin lokacin al'ada kaza ne mafi yawan lokacin al'ada to wannan matsalar akwai wata matsala da a nan imamu jarumi bai kawo ta ba zai kawo ta a gabatan amma kuma suna haɗa guri guda da wannan matsalar shi sa bari mu haɗe su mu tattauna a kai dole in kai magana akan akallun hai to dole kai magana akan aktharul tuhur Kuma yadda in kai magana akan aktharul aidi to dole kai magana akan aqallu as-suhur saboda suna da alaƙa da juna in kai magana akan mafi ƙarancin kwanakin al'ada to dole kai magana akan mafi yawancin kwanakin tsarki idan kai magana akan mafi yawancin kwanakin al'ada to dole kai magana akan mafi ƙarancin kwanakin tsarki ina fatan gani shi ya yasa fuqaha suke haɗe shi a babi ɗaya kuma a fasali ɗaya wasu kuma su haɗe shi guri guda bayan wannan matsala sai wannan matsala to menene mafi ƙarancin al'ada da mafi yawansa a wurin malikiya menene kuma mafi yawancin tsarki da mafi karancinsa a wurin malikiya malam ne a na fiqh maliki yana cewa tsaro tsuri wa tsallo, mafi karancin lokacin tsarki mafi yawancin lokacin tsarki da kuma mafi karancinsa domin idan ka faɗi mafi yawancin lokacin al'ada to kenan in al'adar ta kai wannan to tsarkin ya zama mafi karanci kamar da in ka kuma faɗi mafi karancin lokacin al'ada to sai ya zama kuma nan tsarkin mafi yawancin lokacin tsarki kamar da in ka ce mafi karancin lokacin tsarki to can kuma dole kai magana akan mafi yawancin lokacin al'ada ina fata an gani kuma in wannan ya samu to wannan shine ne yake tattare da shi Yan wannan ne wannan kuma ke tare da shi sai ce la li aksari al-mudda allati tabqa fiha al-mar'atu fa’ira min al kai alijiya suka ce babu hajji ga mafi yawancin kwanakin da mace za ta zauna ana mai tsarki daga jinin al'ada babu haddi ga mafi yawancin kwanakin tsarki kenan na al'ada nisa suka ce fa ma damar lam dama, fa iya tsahiru matuƙar ba ta ga jini ba to ita ba mai tsarki ce amma a aqallu muddatu tsohon suka ce amma mafi ƙarancin kwanakin tsarki ba iya kamsata ashara yau mani." shi ne kwana goma sha biyar a wurin wa malikiya nisan suka ce kwana sha biyar saboda wannan shi ne a wurin su mafi yawancin kwanakin al'ada kwana sha biyar to kaga a wata zai zama mafi yawancin kwanakin tsarki mafi tsarancin kai kwanakin tsarki zai zama kwana sha biyar ke ina fata gani wanda wannan malai ce haza huwa al-mashhur wannan ne abin da yafi shahara wurin malikiya wa Kamsata khamsata wasu kuma suka ce a kwana biyar ne wa asharata ayyam wasu suka ce kwana goma wa dalilin qawl al amma dalilin maganar da mafi shahara ta kwana sha biyar shine mafi karancin kwanakin tsarki suka ce dalilinsu أن الله جعل عدة المطلقة التي لا تعيد ثلاثة قروء سكتي الله مدوكسين سركي يا سنيا iddar matar da ba ta wato wadda take al'ada shi ne gine uku wa iddatul mar'atul ya isa min al-ma'idi talatata da ko matar da ta ɗebe ƙauna daga yin tsarki daga al'ada ita kuma ta wata nawa wata uku sai suka ce fadalla zalika ala annal qur'al wa'id yusawi sha'ara sai su malikiya suka ce wannan yana nuni kan cewa ashe wannan jini guda ɗaya ya yi daidai da wata ɗaya shi za wannan aka ce jini ɗaya wannan an zace komi wata daya walamma kana aqsa muddatul aidi 15 yawman ya inda ya zama kuma kokuluwar kwanakin da ta tace al'ada kwana 15 ne dalla zalika ala anna aqalla tuhur 15 yawman wa huwa tamam al-qur'an wannan kuma ya nuni zuwa ga cewa kenan mafi karancin kenan kwanakin tsarki shi ne kwana sha biyar cikon wato wannan lokaci na tsarki din wani shi ne ra'ayin mai malikiya a kan mai mafi ƙarancin tsarki da mafi yawansa suka ce mafi yawa ba shi da haddi amma mafi ƙaranci kwana nawa sha biyar domin ta zo na kwana sha biyar mata tana jini to zai zama kwana sha biyar kenan a wata tana ne tana da tsarki ce sai matsala ta biyu aksarul haidu a kallo mafi yawancin lokacin al'ada ko da mafi karancinsa akallu muddatul haidu lati tamna'ul mar'a a siyama was-salata wal-waqa hiya aqallu ma yusamma damu aidi wani malikiya nan suka ce mafi karancin kwanakin al'ada wadda za ta hana masa sallah da azumi da kusantar miji shi ne mafi ƙanƙantar abin da za a iya kiransa da suna jini walau dufatan wa'ida ko da lokaci guda jinin ya tunkudo sai ya ɗauke to na za a kira shi mafi mai ƙanƙantar lokacin al'ada idan sabaka ha tsohur in dai tsarki ya riga yi wannan tunkudar wannan jinin mana da jinin ya tunkudo sai kuma taga tsarki ko kawai wannan ya zama mai al'ada idan sabaka ha tsohurun idan tsarki ya riga yi ta mana biyu baya li'annal aida jinsun yutlaqu ala al-kathir wal qalil ce saboda al'ada ai jinsi ne jinsi shi kuma ana ɗaukansa a matsayin mafi ƙaranci da mafi yawa Allahu ta'ala sammahu adad Allah ya kira shi da suna ƙazanta qaliluhu huwa kathiru kuma ana nufin kaɗan da mai yawa Allah wa ya في na عن المعيد ƙul huwa ada, suna tambayar ka dangane da jinin al'ada Ke da su kazanta ne wale hadisi fatima bintu ubay kuma saboda hadisin Fatima ir Ubay annan nabi sallallahu alaihi wasallam la'a annabi yace da ita fa idza aqbalat al aidatu wa turki salah idan lokacin al'ada ya gabato ki bar sallah wa kad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi an tatruka salah inda ikmal al aid zana ya umarce ta sirina sallah yayin gabatowar al'ada وذلك يقتضي تركها بأقل الذنب wanda yana nuna tana iya bari kenan da mafi karancin jini walaisa ba da yaumin min al'aizati au salasata ayyami ba ana nufin bayan yini ɗaya da wato yin al'ada ko bayan yini uku ba a wana shiri walau kana akallul aidi yauman da a ce mafi ƙarancin al'ada yini ɗaya ne aw salasata ayyam ko yini uku ma kana lil aidi an tasruka sala illa ba'da mudhi yawmin aw salasata ayyam min aidati idan da mai al'ada ba za ka taba dina sallah ba sai bayan wucewar yini daya ko yini uku tana al'ada wala qa'ila bidhalika min al ulama ba kuma malamin da ya faɗi wannan hadha huwa aqallul aid wannan shine mafi ƙarancin al'ada allati yu'taddu biha bihi fi tarki salati was siyam wal wada wanda da shi ake la'akari wurin yin sallah ko yin azumi ko ta karmaci wa amma aqallu ma yu'taddu bihi min al-aidi fil iddati wal istibra'i ar-ra'imi min al-amli yace amma mafi karancin abin da za a kafa hujja da shi wurin idda da kubutar ma'aiba daga ɗaukan juna biyu wa huwa yawmun shine yini da aw ba'da yawmin la ubalu ko wani yanki na yini wanda yake da alaƙa da wannan sauran yankin yini wa aksaru muddatul aidi li jami'in nisa mafi yawancin kuma tsawon lokacin al'ada ga mata gaba daya samsata ashara yawman wala da ya su asar na asa da muka karanta malai ce fafi dara kudni haka na a cikin sunanin dara kudni an asa daga asa bi sanadin sa'irin tsala aksarul aidi hamsata ashara yauman ya ce mafi yawancin lokacin al'ada kwana sha biyar wata kunu aksaru mujjati al'aidi fi ba'din nisa aqalla min dalika zai zama kenan mafi yawancin lokacin al'ada ga wani ɓangare na mata mana ya zama mai bai kai haka tsayi ba ce mai annan nisa'a saboda su mata in ma mu mubtadi'a ko dai farin shiga ce ta ada ko tana da al'ada wa in ma amin ko kuma mai juna biyu ce wa imma mulaffaqatu ko kuma waɗanda wato lissafin nata ya garwaya saboda yadda al'adar take tsallakewa ta dawo wa fi ma yali tafsilu zalika yace cikin bayanin da zai zo kasa. akwai bayani billa billa na halayen waɗannan mata akwai ne bayanai billa billa ita mubtada'a bala yace ita ce wanda yanzu ta fara al'ada to wannan mafi yawancin kwanakin al'ada a hakkinta wala shari inda yanzu ta fara in jini ya zarce za ta jira kwana sha biyar wanda shi ne ra'in malikiya daga nan ta zamo da jini istihara ai zasta marra alai addamu ba da hadin ilmudda a hiya wa huwa damu illatin وفساد لا يمنعها من الصلاة والصوم والوقت idan kwanaki suka wuce waɗannan kwanaki sha biyar ɗin to ta zama mai jinin istihada kuma waɗancan abubuwa duk ba ɗaya a nata gare ta wai kafa an kafa da zalikan kafa an tsawila amma idan jinin ya yanke kamun wannan kwanaki sha biyar ɗin yankewa mai tsayi bai aisu bar iya da kamsata ashara yauman sa'iran fa'astun da yadda mata zauna kwana sha biyar tana cikin sarki zuwa sama da haka wa huwa alamatun ala anna ayyadata al'ula tsadinta wannan kuma alama ce ta cewa al'adarta ta farko ta gushi wa anna ma a ce zamo abin da ta zauna ɗin nan na waɗannan kwanaki sai zamo sabon littafi wa tusbihu adatu hasil aidi iya adadul ayyamin lati ra'at fi haddam sai zama al'adar a cikin al'ada shine adadin ko kwanakin mafi ƙarancin kwanakinta na al'ada mafi yawancin kwanakinta na al'ada mafi yawa shine kwana sha biyar to me mafi ƙaranci sai suka ce mafi karanci lokacin da jinin ya yanki inda yanzu ta fara al'ada ta gaba ta da to sai ta bari ta da kwana ɗaya biyu uku sai dauki sai ke wanka jinin nan bai dawo ba ya tafi har sai da wani watan ya zo shi ma kwana ɗaya biyu sai ɗauke to yanzu za ta fahimci cewa kenan adadin kwanakinta na al'ada kwana uku ina fata ya ce to me suke nufi da ta mafi yawanci kwana sha biyar in ya zarce kuma daga kwanakin da ta fara al'ada ba ta da al'ada sai ba ta da al'ada da take yi lokaci na al'ada sai ta fara al'ada ɗaya biyu uku gini bai tsaya ba hudu biyar shida bai tsaya ba aka zo tara bai tsaya ba aka zo goma bai tsaya ba sha uku bai tsaya ba har aka zo sha biyar to in aka zo sha biyar ko ya tsaya ko bai tsaya ba ita ta tsaya an gani abinda suke nufi shi za su ce mafi yawa kwana sha biyar kenan ta kai kwana sha biyar to kawai ya tsaya ko bai tsaya ba ma'ana wanka za ta yi ta ci gaba da ta kamar babu wani abu da ya faru sai ta nemi magani daga nan ta zama mai da istihaza ina jinin ya zan wannan shine ra'ayinsu a wurin mai mu'tada a mu abin nan a a wadda ta fara amma mu'tada fa suka ce iyan lati i'tadat ce har hadda mu'adadun ma'rufa ita ce wadda ba ta saba jini yana zuwa mata wasu kwanaki ne sanannu kwana biyar take yi shida take yi kowata. to kaga kwanakin nan na yi sai ta yi ne za su tsaya jini zai tsaya za ta wanka ta ci gaba da mai ibada aka yi ke to sai suka ce idan al'adar sai ta tsaba daga kwana biyar ɗin, misali ta yi kwana biyar ko kwana shirin da ta saba yi sai jini ya wuce ya ƙaru ƙasai tutura da al'adarta kwana biyar ko shida da sai biyar ko shirin sai jinin ya ƙaru sai suka ce to yi ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku a kan kwana shida sun zama na tara shi ne abinda suke nufi sai ta ƙara kwana uku idan ta ƙara kwana uku ko kuma jinin in ya tsaya sai ta wanka ta ci gaba da ibada yanzu kenan al'adar ta ta ƙaru ta koma kwana nawa tara idan jinin bai tsaya ba bayan ta ƙara kwana uku wanka za ta yi ya zama istihada watan da zai zo kuma idan ta tsaya kwana tara sai ya wuce suka ce zai ta ƙara wasu kwanaki uku ya zama na sha biyu shi ma bayan wannan in ya tsaya ta koma sha biyu in ya wuce sai wanka wani watan ma in ya zo sai wuce suka ce ta ƙara kwana uku zai zama nawa sha biyar to daga nan ko ya wuce ko bai wuce ba a sha biyar za ta tsaya wasu cikin malikiya sai suka ce a'a ai tun daga tsarin farko daga shi nan nan in ka tsara uku sai ya zarce sai ta tsara uku in ya zarce sai ta tsara uku ya zama nawa sha biyar daga nan kawai ta zama mai isti'a ina fata an gani ina eh, an gani? to wannan shine abin da suke nufi to sai mace ta gaba amin juna biyu shin mai juna biyu tana al'ada ko ba ta yi tana yi ko ba ta yi wannan akwai cikin na ci wurin malamai akwai malaman da ke ganin mata yi mai dalili suka ce saboda ai al'ada ita ce alamar da ake gane mahaifa kubutacciya ce shi za aka ce ta yi in an sake ta ta yi jini uku don a gane mahaifa kubutacciya ce ina fata gani saboda haka suka ce yaya kuma zai yiwu a ce mai juna biyu tana al'ada saboda haka suka ce in mai juna biyu ta al'ada ba jinin al'ada ba ne jini ne na larura sai a bincika wannan shine ra'ayin wasu malamai amma wasu cikin musamman malaman malikiya su suna ganin mai al'ada tana iya jini mai juna biyu kai tana iya jini su a gunsu Mana ya ce al'adatul galiba anna al'amila la ta'idu kaji zuwa abinda suka ce mafi al'ada mafi rinjaye da juna biyu ba ta nan al'ada saboda ai shi al'ada shi ke bambance kukutar ma'aifa sai ce amma wa ƙasar ido nadira sai dai mai jinin al'ada mai ciki takan iya ginin al'ada amma zai ce nadiran mai nadir mafi karanci ne me yasa suka ce fafil muwatsa ya zo cikin muwatsa an aisha ta radiyallahu anha annaha qalat fil mar'ati al amil tarat dama dangane da na sha mata tambaya dangane da mai juna biyun da suka jini yace inna ha tadau sala sai annaha tadau sala za ta daina sallah aikin al'adar وروي عن ابن عباس da مثل ذلك an الراوي daga ibn abbas kusan kusan haka wa taktalifu muddata akthar al-aid lil-amil bi ikhtilaf muddat al-aml ce kuma gwargwadon lokacin al'adar tata mafi yawancin lokacin al'adar ga mai juna biyu ya bambanta da sabanin lokacin mai juna biyun ya ɗauka. ai za kana umrul amli ما بين شهرين إلى ستة أشهر الى إن شكم بيوت وتابيزوا وتشنبا فأكثر الأجل في حقها إذا استمر ما أهدم هو 20 يوما ففي يوم جدوك سمع الهدى عندما يزلت فانا أشهر فإذا زاد على العشرين يوما إن يتعلق كان عشرين لا تعتد به وذات إلى كريد الشباء وتغتسل وتصلي يوم يوانكات الخلق وإذا كان umrul amli aktsaru min sittati ashhurin idan kuma lokacin ya wuce wata shida fa aktsaru muddatul aidi fi haqqiha 30 yawman suka ce mafi yawanci kwana 30 wala ta'taddu bima tara'u ba'da zalika min ad-dam ba ta yi la'akari da abin da ta gani ba kalamin malikiya sai suka ce a'a da cikin ne nisa da ya kusa dukkaninsa kwana sha biyar ne kamar yadda wanda ba ta da juna biyu ta ce kuka ce ya wuce kwana sha biyar kawai ne sai ta wanka ta ci gaba da mai ibada ina fata an gani to ruwan da yake zubowa mai juna biyu fa mai juna biyun juna biyun ta ya kai wata bakwai takwas wata ma tun wata shida ƙarshe-ƙarshe za ta dinga ganin wani ruwa na zuba gabanta ba ka raba mai juna biyu da wannan danshin wani ma za a ga ruwa na zuba Shi ne abinda wasu mata ke cewa Shi ne a tsal abinda ke ɗan zuba ɗin nan shin wannan menene matsayinsa amma ma'ul abiyar ummin launin ta وليس fala shi a fi wani ruwan da yake zuba ba komai a يكرر wala yajibu min al-ghusl sai yanzu ba za ta yi wanka ba wa zama min al-wudu wasu malaman malikiya suka ce eh dai sai tsarki ta sake a alula wani suka ce ba za ta yi tsarki ta sake alula ba ba na ana nufin in ta yi alula ya zubo sai sallar ta ba ta da matsala ina fata an gani to sai al-mulaffaka wace ce mulaffaka ita ce wadda jini ke mata tsallake sai ta jini yau sai ya ɗauki sai ta ga tsarki sai ta zauna kwana ɗaya biyu uku sai wani jinin ya ƙara dawowa kwana ɗaya ya ƙara ɗaukewa ta ƙara zama kwana biyu uku kwana ɗaya sai ɗauke ta ƙara zama kwana biyu uku sai wani ya dawo shi ma sai ƙara mai ɗaukewa bayan kwana ɗaya ka ƙara yin mai to ita wanda ya za ta sai suka ce hiyar lati ya ci haddamu mutu ƙafi'an sai haisu ya ci damu yauman au aksara sun mayan ƙafi'u yauman au ayyaman sun maya udu ƙabla muduyi kamsata ashara yauman ya zo ya yanki ya zo ya yanki amma kamun ta kai kwana sha biyar wahiya aqallu muddatu dhuhr wannan shine mafi karancin kwanakin sarki to fa hadhihi yajibu alaiha an tulaffiqa ayyam ad-dam al-mutaqatti'a hatta tajma adad ayyami adad sai ita wannan kwanakin da ya tsitsinke su za ta hada misali sai zama kwana ɗaya ne sai ta hada waɗannan kwanakin ɗaya ɗaya ɗin yau kwana nawa ne sai ta hada sai zama mai kwana biyar kwana bakwai shi ne al'adarta. to ya zata da wannan kwanakin da yake tsakatsaki sai zama duk sanda ya zo ta tsayar da tsalla, in ya wuce ya wanka ta ci gaba da tsalla, in ya dawo ta tsayar in ya wuce ya wanka ta ci gaba da tsalla, in ya dawo ta tsayar in ya wuce ya wanka ta ci gaba da tsalla. ina fata gani suka ce abin da za su yi to duka waɗannan babin fa za ga istihadar saboda ba nasu wannan a wurin wake nan malikiya lokaci yari kuma na son lokaci to wani mu ga su kuma hanabila su ya suka ce an rike na malikiya bari mu karanta wannan ne sannan wai sai mu sai mu auna sai ko mu ga me za mu samar da mafita bari mu karanta hanabila na san lokaci ya sai mu tsaya mako mai zuwa sai mu duba hanafiya abin nan hanafiya da shafi'iyya muka tattara sai mu ga ya za a yi ina fata gani ibnu kudama cikin muguni yace wa aqallu maganar malam mai alkhira yace wa kallon haibi yawmun wa laila an ji kuma gurin alabila mafi karancin al'ada yi ne ɗaya da dare ɗaya wa aksaruhu a ajara yawman mafi yawa kwanaki sha biyar wannan wata ruwaya ce daga imamu ahmad sai ibn ce, ha da sahihu min qadabi abi abdullah wannan ita ce magana mafi inganci a mazamin abu abdullah wai abu abdullah imamu ahmad ibn muhammad ibn muhammad وقال الخلال معنى الخلال نتوى مذهب أبي عبد الله مذهب إمام أحمد لا اختلاف فيه babu saɓani a kansa cewa an na aƙallar aidi yau mafi ƙarancin al'ada yi ne ɗaya wa aksar hukam sata ashara yau mai yawa kwana sha biyar ce ce wa amma ruwaya daga Imam ahmad ta ce mafi yawa kuma kwana sha bakwai ba sha biyar ba wali shafi'i kaulani amma shi ana imamu shafi yana da magana biyu kan riwaya ɗaini amma fa kaulanin kan riwaya ɗaini kamar ruwayoyi guda biyu ya ke ni kowace magana zaman kanta take in ka ɗauke ta za ka ta bambanta da ‘yan uwarta shi ne zama kalkaulani ɗin ke kenan ba zai kai tawfiki tsakanin su ba li aqallihi wa aktsarihi wurin mafi karanci da mafi yawanci mu ji ko wa qala ishaqu ibn rahawai ishaqu yace qala afa al haid al ada yace al haid yawmun wahid yace kwana ɗaya ne wa qala sa'id ibn jubair aktharu thalathatu ashara yawman wa qala sauli wa abu anifa وصاحبه أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة شكم أبو حنيفة دا الماجران سبيو وكينا محمد ابن حسن الشيباني دعوا أبو يوسف القاضي أبو يوسف سوكما سكتي ما في كارنتين الأدى قانا أبو ما في يوانشي قانا قوما lima ruwiya an wasilata ibn al-asqa saboda hadisin da aka rawaito daga wasilata dan asqa dalilin abu hanifa kenan annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi na cewa asallul aidi thalathatu ayyamin wa aktharuhu ashara annabi na cewa mafi karancin al'ada kwana uku mafi yawanci kwana goma wani zai ce me yasa ɗazu na ce ba nasi marfu'i saboda wannan hadisi mai inganta ba ina fata gani ya inganta kanga da ya warware wani nizai wa qala anasun al-qur'ul mar'ati an zai al'adam mace salasun arba'un khamsun sittun saba'un tis'un asharatu wannan jarumi ya kawo wannan ruwaya kenan me ake nufi salasun kenan mafi kankanta kwana uku zai iya zama hudu biyar shida bakwai tabbas, tara goma sai a halam suka ce tun da ana zai tsaya a goma goma ne mafi yawanci wala ya kulu anasun zalika illa tauƙifi tauƙifan su ce ai ana zo zai faɗi wannan ba sai in ji daga annabi wa مالك بن ibn imam malik ya ce laisa li aqalli adun kaga shi ibn qudama yana fiqhul muqarin ne bayan mazhabin ya kawo sauran mazahib mun ga shafiya mun ga alafiya mun ga malikiya ya malikiya mun ga laisa li aqalli adun wa yajuzu an yakuna sa'a zai zama awa daya لأنه لو كان لأقل عد لكانت المرأة لا تضع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد ومن دعسي أقول ما في كارن تنسى to da mace ba za ta bar sallah ba sai wannan lokacin ya wuce wala na annahu warada fi shar'i mutlaqan min ghairi tahdid yake kuma muna da dalili cewa a shari'a ya zo ne mutlaqan ba tare da an iyakance shi ba ina fatan gani wannan shine a mafi karanci sai ce kuma faslun wa aqallu tuhuri bainal aidataini mafi karancin tsarki tsakanin al'ada farko zuwa ta biyu ta ashara mai kwana sha uku kaga su ko malikiya kwana na suka ce sha biyar amma anabila sai suka ce sha uku me yasa ai su ba sun ce mafi yawancin al'ada kwana sha biyar sai dai ka kumanta ruwaya biyu ce daga imamu ahmad mafi ingancin ruwaya da kallala ya ambata ibn Kudama ya tabbatar sha biyar amma yace an samu wata ruwaya daga imam ahmad sha bakwai kakan ya zama sha bakwai zai zama mafi karancin kwanakin tsarki sha uku ina fatan ana dai ganewa shi sa wasu daga cikin malamai suka daina a ƙarshen rayuwa suka daina ba da fatawa akan gidan al'ada saboda babu rikici sama da wannan matsala ta mata ta zake na matsayinka na mai gida ba wajibi da ka san waɗannan abubuwan saboda in ta rikice ta tambaya sai kai bayani shin farzu ainihin ne ko farzu baya ka san wannan a matsayinka na mai gida kifaya ne ko ainihin a tana da aure aja ba muna zancen mara aure mara aure ba a cikin lissafin ba yi maganin mulanta mai aure ya yi. mara aure ba ta yi a lissafi a nan ai tafiya kaya ne ai ko muna maganin mai aure dole ne ya san wannan fardu ainin ne ko fardu kifaya a'a ba kan ku ce ainin ko ku zo kuna abin nan fardu ainin ne ko kifaya ji wani mara aure na cewa fardu kifaya ne saboda ban kace fardu ainin ne to baka ka san waɗannan misalin ba ba ka yi sabo kayi ne dole ka san su kuma za ga waɗannan masail ai masayin ne wanda in ta rikice za a iya tambaya kuma za a iya fatawa ba za a iya fatawa sai zama farko kifaya ne ba ainihin ba in ka sani haka aka fi so in baka sani ba in ta rikice ɗan waya ko kuma ce ke eh, taho nan akwai wani ban san waye ba amma yakan kira ni a waya galibi kuma hei da daddare eh wajen sha ɗaya ba ba ne ka kira ni wajen sha ɗaya kawai zai ji kira ya ala gaba ta malam wallahi ta rikice ga ta Yi ma gane bayanin ba ta yi ma bayani sai ta magana ta ce kaza kaza in ce to kaza kaza kaza kaza za a abin nan sai ce to Allah ya saka dalili sai da tafi ya ce shi an yi wani bayanin kansa rikici cewa yake zai tambaya a ne ka bugo min waya ba to kaga shi kaga farzu kifaya ne kenan nan ko ayin da ayin ne kaga dole ya sani amma tun da kifaya ne zai iya neman sani ya mata bayani shi nan. ina fata an gane yawwa ana ne ganewa lokaci ya yi? sau sai mu tsaya nan mu kwana a nan